Zan daina harkar fim idan na samu mijin aure cewar Zee jarumar masana'antar Kannywood wata doguwar hira da mujallar fim ta yi da jarumar. Zulaihat Ibrahim wanda aka fi sani da Zee a cikin masana'antar Kannywood ta bayyana dalilin shigowar ta harkar fim da kuma ƙudurinta. Ta ce dalilin shigowar ta harkar fim akwai wani saƙo da nake so na gaya wa jama'a. Kuma alhamdulillah saƙon ya isa inda nake so ya je. Cewa jarumar Zee baya da haka an tambayi jarumar wani hawara zaki bawa 'yan mata masu hirin shigowa harkar fim ta daga baki ta ce a gaskiya harkar fim harka ce wanda take buƙatar kamun kai domin ita rayuwa tana iya sauyawa a ko da yaushe sannan kuma ba lallai ne a ce wanda kuka haɗu da shi mutumin kirki ba ne. hakan ba yana nuna yawancin mazan kaniwood ba na kirki ba ne. sai dai ba a rasa balagurbi sannan ta ƙara da cewa wasu 'yan matan suna shigowa harkar fim ne domin su yi suna a duniya to ba haka lamarin yake ba ɗaukaka tana zuwa daga Allah ne ba daga mutum ba amma idan kika zamto mai kamun kai za a san ki a ko ina har wazan da baki a zato karshe an tambayi jarumar ya maganar aure sai jarumar ta daga baki ta ce shi aure lokaci ne kuma nufi ne na Allah idan Allah ya nufa za a yi to za a yi kuma ko yanzu na samu mijin aure in har muka daidaita da shi zan bar harkar fim na ya aure domin shi aure shine kan gaba a komai musamman ma ga ya mace magana kan auren Hadiza Gabam da Malam Isa Alfantami kamar yadda kafafen sada zumunta suka ɗauki zafi wajen yada labaran ƙarya da kuma gaskiya kan cewa hadiza gabon ta ce idan malam isa alfanta mu zai aure ta za ta bar harkar fim sai dai a binciken da wani wakilin mai an gano wani dalilai da ya sa jarumar ta nuna soyayyarta ga malam iya binciken da muka yi bari mu fara tun farko Hadiza Gaban wanda asalinta ba 'yar ƙasar Najeriya ba ce, harkar wasan kwaikwayo ce ta kawo ta Najeriya, kuma Allah ya mata gaman ta samu ɗaukaka, sosai tare da abin duniya Jarumar ta kasance mai kamun kai kuma Allah ya nufe ta da arziki a cikin matan Kannywood domin tana ɗaya daga cikin matan Kannywood masu arziki. Duk da dai bamu taba samun alamun soyayyar ta ba, in ba a harkar fim ba domin a kwanan baya, domin a kwanan baya an taba labarin samun labarin cewa akwai soyayya tsakanin su da Naziru sarkin waka, wanda daga baya aka gane wannan labari ba haka yake ba. Kawai al'amari ne na 'yan Kannywood. Sukan iya ɗaukan hankalin jama'a akan abin da ya shafi rayuwa a yanzu binciken mu ya tabbatar mana da cewa wannan maganar ba haka take ba domin kuwa waɗannan mutane ba su sama san halin da ake ciki ba game da wannan batu da ake domin kuwa mun binciki hafukansu waɗannan mutane guda biyu da ake zaton akwai alamun soyayya a tare da su mun ga babu wani bayani da ya nuna gaskiyar lamarin kawai dai jita-jita jama'a suke ta yadawa kawai abin da ya faru dai tun a shekarun baya malamin ya bayyana soyayyarsa ga wani bidiyo da jarumar ta wallafa a shafinta na sada zumunta wato instagram da sauraro anan muke kawo muku ƙarshen wannan shirye-shiryen namu sai ku danna mana alamar subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu a kodayaushe? za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a sashen tofa albarkacin baki